السليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا حتمنا لانية الزكاة أولفا أبو الحسن علي بن قاسم المغربي يو إن شاء الله زام درسنا وما زام تاشي وتفريق تعجيل وجمع وكثرة وبث إلى الحكام والعرف فعملا وفي حل أقل للثلاثين ينتهي وإثبات دعوة ما سوى أقل نهجلة إلى واحد ما عشرتين وإن تقم بأقل تلك الشهرين في الدين قليلة آه وتفريق تعجيل درر أجلي wato lokaci da za a ba mutum tabbatar da da'awarsa don mutum ya kai tsara suna bukatan a bashi lokaci da zai je kawo shaidu domin ya tabbatar da da'awarsa idan wanda ya kawo kara ya yi inkari wannan lokacin da za a bashi din ana iya bashi a haɗe ana iya kuma rarraba masa to shi shine yace wa ta ajiri rarraba ajali wato ba da lokaci da zaka kawo hujjanka ko shaidunka maimakon a baka sati biyu sai a baka sati daya in ya kare a kara maka sati daya wa jam'in ko a hada maka gaba daya sai an baka sati biyu misali wa kasratin ko a yawaita wato ainihin ajalin a sai an baka wata biyu ko wata uku ko wata hudu wa da kishin haka din wato shine a karanta maka ajali a ce kwana biyu kawai aka baka ko kwana uku to ilal hukami wannan ana mai da shi zuwa ga alƙalai ne wal urfi da al'ada fa'amala ai aiki da wannan wato shi alƙalin ne zai ga a al'adance kwana nawa ya kamata a baka ko in al'ada ba ta gudana akan wannan matsalan ga kwanakin da ake barawa ba sai ya duba ya ga kwana nawa ya kamata ya amma mu al'adar mu a kotuna a yanzu galibi in za a daga shari'a sati biyu ne sai ce bayan sati biyu a dawo in a ƙananan kotuna ne in al'ada ta gudana haka shi kenan kuma alƙali ga sati ɗaya ya wadatar ko kwana uku ko kuma a kai abin zuwa wata ɗaya ko wata uku don abin da alƙali ya gani gwargwadon irin ajalin da zai bayar so da haka kenan al'amur mufawwadun ila alqami ijtihadin alqali shi zai hukunci wal urfi da kuma al'ada al'ada kwana nawa ake bayarwa ko fa'amala ai aiki da wani. Sada da kenan alqali zai duba abin da ya dace ne yace fa fi halli aqdin lil 30 yantahi wa isbatu da'wa ma siwa aqli nijala kuma da ya kama na ishtihadin wasu alkalai da suka gabata irin nasu ishtihadin irin kwanakin da suke bayarwa wa fi halli abdin idan za a warware wani kulli ne da aka yi lissalafi na yantahi yantahi yana cikewa ne lissalafi da zuwa kwana talatin amma an kulla wani ciniki ne to amma bai cika ka'idojinsa ba ba ko su sharuɗai wanda aka gindaya wani daga cikin su bai cika sharuɗan ba yace ya cika aka je kotu ana so a warware wannan kullin da take ne gida ne aka sayar kofi ko wani abu daban wannan ana ba ana iya bada ajali a kawo shaidu har zuwa kwana 30 ko a hada gori guda a ce zuwa kwana 30 ka je ka kawo shaidu ko kuma a rarraba ba ka sake biyu in dawa sake fara in ya kare baka kawo ba kara maka sake biyu wa izbatu da'awa tabbatar da da'awan ma siwa asli abinda ba asali ba ninjala shi ma ya bayyana wato abinda ba asali ba shine kaman abinda ana iya daukar sa kaga asali kaman gida kaman fili kaman gona shi ba da ma ka dauke shi daga wani abinda ba shi ba abinda kana iya dauke shi kaman dabba ko mota ko tufafi ko makamancin wani don rikicin na irin abin da ana iya ɗauke shi daga wuri ne wato ba a kafe ke a waje ba to in jala ya bayyana ila wahidin zuwa ga kwana ɗaya ne ma ashirin ɗaya tare da kwana goma guda biyu wato zuwa ga kwana ashirin da ɗaya sati uku kenan da haka idan rikicin ba na asali ba ne ba na gona ko ko abin nan ko ko gida ba ba fili ba ba shago ba shi nan sai zamana ana buƙatar a ba da wasu kwanaki don a kawo shaidu a tabbatar da yawan shekawan ya tabbatar da wannan abun nasa ne to za a ba shi kwana ashirin da ne ko a rarraba su ko a ba shi a hari shi kwana sati ɗaya ya dawo sati ɗaya ya sake dawa sati ɗaya bai kawo ba kaga sati uku kenan ko kuma a ce je ka maka sati uku ka je ka kawo shaida dai da alƙali ya gani ya fi wa in kun bi afdin li kasharain fi din qallila wa in kun in ya kasance bi afdin rikicin na asali ne na gida ne ko gona ko fili ko shaguna ko gidan mai to li kasharain kamar wata biyu ne ake bayarwa wata biyu din na wata uku ya shiga ko a da wata biyu ko wata uku gurgudan abin da ake ganin girman wurin ko ne take rikici ne a kan gida ce nasa ne wannan ce ba nasa ba aka ce kawo shaidu ga hujjojinsa za su tabbatar ko takardu ana iya ba da har wata biyu ana iya ba da wata uku ko fili ko gona ko shago ko gidan mai ko makamancin wannan alkali zai duba ya ga kwana nawa ya kamata ya bashi in mutane ne ma ya kamata ya kamata shi ma dai yana iya kai wata biyu yana iya kai wata uku yace fi daini in kuma bashi ne na kuɗi kallila a karanta ainihin ajali wani yana bin wani dubu ɗari biyu ko miliyan ɗaya samarin je ka je ka kawo yace a'a ka je ka kawo shaidu sai a baka kwana uku shine kallila a karanta ainihin kwanakin ka je ka kawo sai dai in yace a nesa suke da wannan sai a bashi fiye da haka ba ka ba a yin ajali dogo don ba bukatan wani neman takardu ko wani tukutuku ko wani abu ishe salafa ko ayyami kwana uku ake barwa ka naqhin amma ma in za a ba wa mutum ajali ne ya zo ya biya bi shufatin da shufu'a ba ke ba zai ba da kuɗi ya ba da kwana uku amma ba wata kwana sai gwargwadon dukiya kamu da shufu'a mun yi shi a misbahu tsari nan ma ina ga mun yi shi abin na tufatul Shi ne zama kana tarayya da wani dan uwanka a fili ko a gona ko a gida ko a shago ba ku riba ba sai dan uwanka je ya sayar wa wani rabonsa gani fili ne kana da rabi yana da rabi amma ba a riga an raba ga nawa ne ga nawa ne ba in shago ne kun gada ko kun siya tare ba a riba shagon ba in fili ne haka in gida ne haka kaga za ce gida ka ce gidanmu shagonmu filinmu ɗauka wani da ya je sai ce wannan filin mu biyu ne nawa za ka sai nawa rabin rabin wannan shi nan sai ya siya ina siya miliyon biyu ko kai da kuke tarayya da shi a filin kana da daman ka ce ba ka yadda da wannan cikin ba sai ya ta domin dama kai ya kamata a tallata sai ka ce kai ne ya kamata ka biya maka ita ba za ka nirwa da wancan kudin in yaƙi kana iya kai shi kotu saboda maza su ce jaru a haƙƙu bi saƙabihi makwaci shi fi cancanta da ya sai gidan makwacinsa amma nan ba makwaci wanda aka yi iyaka ake nufi ba wanda ake tarayya a wuri ba riga an raba ba amma an riga an raba an sa iyaka wannan ba dole ya tallata masa ba amma da tawa ne kuma ya je ya siyar ba za ka ce sai karo da cinikin ba abu da manzan kama ya ce iza wubi a cikin hududu wa suri fati turuku ala shi kuwa ta jari. na riga an sa iyaka an fi da hanya ga makwacci bai da shuku'a da zai ce bai yadda da makwacinsa ya kai da gidan makwacinsa ya ce bai yadda ba sai dai shi ya fiya amma in ba a riba ba kuna tare ga da ku kai ko kyauta haka ba ku ko kun siya ne ba ku riga kun riba ba wannan wani ya je sai da naka ibin kana da damar ka sai baka yi ba sai ka jewa wancan kuɗi gidan ya zama naka gaba ɗaya to shine to idan aka yi haka din aka ce to an warware in aka je wajen alƙali aka ce an warware tunda ya sayar bai shawarce ka ba sai ka da kamu da shukwa hadisi ya tabbatar da wannan sai a ce ka mayar masa da kuɗinsa to zuwa kwana nawa za a baka ka kawo kuɗin ya baka kaman kwana uku amma in sai ka sai da wasu kadarorin ne ana iya kara maka kai zuwa wata daya in ka sayar sai ka a zo ka biya wanda ya saya ko ko sisi ba ka kara masa amma wannan kamu da shukuwan ana yin sa ne idan ba a riga an sanar da kai ba amma ba a tallata maka kai ba za ka biya ba amma ce ni ba sai da ribona ita ka je ka sai ba na bukata sannan in wani ya saya ba dama ya ce za a zai warware cikin shi ya biya idai eh, in baya nan aka sayar ba a samu an gaya masa ba zuwan da idan yana nan a kan shukuwansa yana iya warware shi shi ne ma zai mana misali da wannan a za su ayyami kwana uku ne ka kamar ba da kuɗi bishop shukatin na shukwa talumu biha aizan wa fil gharmi aqila talumu biha wato kana iya jinkiri da ita kana iya ba da ajali da kwana uku aizan kuma wato idan akwai biyan kuɗi na wani abu da aka saya ba biya ba wa fil gharmi aqila wa fil gharmi idan ji ana bin mutum bashi ana bin mutum bashi amma sai yace shi ba abin sa an kai karan sa ana bin sa bashi shine al to aqila ka daure shi kai alƙali bi qadari duyuni gurgudun ba su sukan ma'a garimi tare da lura da halin wanda ake bin bashi wato idan aka kawo gaba to nan wasu na shiga cikin wasu a zo ka kai karan mutum kace kana bin sa bashi miliyan goma kuma akwai alaman ana da gaskiya domin karanta a can baya ko zama yanki kace kana bin sa kuma akwai alaka yanzu in yace ba shi ba ka bin sa za a ce ka je ka kawo shaidu to shaidun kuma a kwanakin da za ka je ka kawo su in an kyale shi zai iya gudu to sai a ce ko zai kawo mai ɗaukar benin sa inda in bai zo ba wancan zai zo da shi in bai zo da shi ba zai biya sai a sake shi in kuma bayi da mai ɗaukar beli to alkali ya ɗauke shi har wancan ya je ya kawo shaidu domin tsoron kada ya gudu. to shine ma'anan fiddaini a harkan baki ko fi wafil garmi abin da ya shafi baki bai da bai kawo zamin wajahi ba wanda zai lamunce wanda an zai dauki belinsa ba ko afila ka daure shi kuma ko da bayan an yi hukunci ne kafin ya kawo kuɗi ka za a bashi a ce zai neman gudu sai yana da mai ɗaukar belinsa in babu a afila ka daure shi amma bai daure shi zuwa kwana nawa bai kadiri duyuni gwargwadon yawan ba su suka a ga yin dubu dari ne a za a ce kwana biyu ya je kawo shi ya yi ko da aka za a iya ɗaure shi kwana biyu in kudin suna da yawa kai miliyan hamsin ko wasu abu ne masu girma to kawo kuma wannan za a ba shi lokaci da yawa sannan kuma ya danganta waye ake bin bashi in wanda aka san cewa ba mai wasa ba ne kaga za a sa masa ajali Dan kaɗan domin a fidda ce tafi harkokinsa ko an sake shi ma ba gudu su ba zai je kama harkokinsa ne amma yana nan zai ci gaba da kasuwancinsa ta ce ta wannan ba sai an tsare shi da ba ba ba ka kwana in ba ka ba za mu za sake shi duran da ka kawo shaidu ya zo ya biya ka ya biya ka ka. sai ce wa sarrihan ba ka sake shi bu'aida wato bayan ka tsare shi din idan ajalin ya ƙare to dinka take shi ajali da aka ba wance je tabbatar da shinunsa ya wuce ga wannan a take shi ran da ya kawo aje a nemo wanda aka kawo kara bu'ai da tasgiri ne na badu dan bayan da zaran ajalin ya kare sai na'am haka take in tamma ma qad ta'addala bihi shaksu wannan bai ma shiga wancan bai in tamma ma qad ta'ajjala bihi shakhsu ma ajazin an an-naf'i ajizan بغير طلاق ما إتاق دم جلا yace na'am haka yake in tamma ma qad ta'ajjala ash-shakhs idan abunda mutum yayi ajalin biki da shi ya cika to a sake shi kuma ma ajazin tare da ainihin gajiyawa wannan sabuwar magana ne ma ajazin tare da gajiyawan wanda aka ce ya kawo shaidu anin nafi daga amfanarwa ajizan ka gajiyar da shi wato wanda aka ce kawo shaidu aka ba shi sati ɗaya kasa sati biyu ya ce tsawa ne fa ka kasa kawo shaidan kan kaje ce to yanzu an gajiyar da kai kawai wannan a sake shi tafiya a sake shi yayi zai tafiya ba saboda haka ba sai an ci gaba da tsare shi ba ne ake cewa al takid nan baka lokaci ka je ka kawo shaida ka kasa a tsara maka kawo kai za ce kai je wannan ya kama harkan sa sai ranar ka samu ba za a ci gaba da tsare shi ba ma hajazin anin nafsi ajizan amana ko anin dafi kuskure ne sai ku gyara anin dafi anin nafi ne yani lam yati bima yanfa'u yazo da abin da zai amfana mun bayyana anin nafi ne la anin dafi ba wai tun kudawa ba don bai da manan kake tun kudawa ko za ka wasu nutafin anin nafi ne kuma shi zai ba da ma'ana ko da ka ma ajazin anin nafi in ya gajiya ga barin amfanarwa wato bai ya kasa kawo abin da zai amfani ya tabbatar da da'awar da ya kawo ko karan da ya kawo to ajizan ka gajiyar da shi wani ba ka kasa kawo shaida saboda haka kawai za mu saki wannan hujjar da ta kasa kawo hujja sai alƙali ya ce ya gajiyar da shi da kaga wannan idan bai zo da shaidawa. kuma harkar ta harka ce ta kuɗi shikenan kama harkokinsa kawai sai dai zai sake shigo da wata sabuwar tsara wannan tsaran a riga an an gama da ita an gama da wannan kyan amma sai ce bin gairi talaqi idan ba saki ba ne, ma itafin ba in tabawa ne, damin ba da jini ba ne jala zai bayyana kenan idan idan saki ne mace ne tace mijinta ya sake ta shi kuma yace bai sake ta sai ta zo wajen alƙali aka ce aka ce ya je kawo shida ka kai ƙara ya ce ya sake ni kuma ya ce bai sake ni ba shi nan ka ya bane ya sake ki eto eh, jiki ki kawo shaidu ya sake idan ta kawo shaidu maza guda biyu shi nan sake ki tabbata maza a biyu amma mata ba sa shaidar sake sannan ba a kawo shaida ɗaya a haɗa da a haɗa da rantsuwa to sai ta kasa kawowa ba shaida ko ɗaya ko kuma ta kawo shaida ɗaya namiji ta kasa kawo ɗaya ko mata dubu ta kawo duk ba su da amfani in a babin shaidan saki babin dukiya ne ake karɓar shaidar rikicin dukiya da kuma ka ta kasa kawo shi dukiyar nan shi kenan sai a ce to yanzu an an gaji da ke ki je ki koma gidan mijinki kawai tunda ba ki da shaidan ki koma gidan mijinki amma duk ran da ta samu shaidu in ta dawo kuma za a yi hukunci cewa ya sake ta wato idan miji yace bai saki mata ba mata tace an sake ta miji yace bai saki ta ba to magana miji ake dauka saboda shine asali domin al'asu baka umma kana da ma asali aure an yi aure ko to yana nan auren sai an samu yakinin cewa babu aure shine an tabbatar da saki al yaqinu la yazulu bi shakk auren yakini ne tun da an yi shi sakin kuma akwai shakka tun da miji yace bai ba ta kuma shi bai saki mata sa wato "Ai kike nan yana nan bai sake ta Allah ka zo ce kini da wannan shakka don mace ta yi da awan cewa an sake ta inda ana haka duk matar da ta gaji da mijinta kawai ta kawai ta je kotu ta ce ya sake ni sai alƙali ya to shi kenan tun da ba sake ta sai rubuta takarda ai da an yi tashi mai ai da gidaje sun samun matsala amma ya ce wa ba sake ki ba ki je ki kawo shi in ta kawo shi shi ke nan ba ta kawo kuma ta koma gidan mijinta ta zauna to in ta kawo shaida ɗaya adali sai ta kawo limamin unguwarsu limamin masallacin unguwar ko gari adali ya tabbatar lalle ya ji lokacin da ya fi matarsa ta ce to kin samu shaida ɗaya je ki nemo ɗaya ta zagaya ta zagaya babu wani shaida sai limamin gari yanzu ya za a yi ba yadda za a yi ta koma gidan mijinta saboda dole sai an samu adalai maza guda biyu a koma gidan mijinta kawai amma mun karanta a tofatul hukam ko sai a ce an bar miji mun barka da Allah ka ji tsoron Allah liman fa yayi shaida ka ji tsoron Allah ka sake matan nan ita shi bai sake ta ba in fa ka ci gaba da zama da ita ka sake ta haramun ne kuke yi suna zaman haramun ne ita shi bai sake matan ba sai ce to an barka da Allah ke kowa to sai a cewa matan wakila lil mar'ati iz yudayyanu tamna'u nafsaha wa ta tazayyanu sai a ce to kin gani alamu dai kamar kina da gaskiya cikin kawo liman amma kuma ya fi ki hujja tun da shi ne mai saki ya ce bai sake ki ba ki je ki koma gidansa amma ki karki dinga masa ado in ya zo yana neman ya tare da ke ki ta masa kwana kwana ki ta kwana kwana har ya gaji ya sake ki wataƙila a yi sa'a sai sai shi ya kusa ta kawai ya sake kira wani amma shari'a kotu ba ta isa ta sake wannan mata in ba haka ba kuma shi ke su ci gaba da rayuwa da aka shari'a tana amfani da da zahiri ne shi nan auren su yana nan to shi ne ya ce da da in ba saki ba ne shi ne za a ce an gaje da kai daga bayan ka kawo shi da bara a saurare kama, sai dai wata sabuwar tsara gama in saki ne sai a ce ah, to dama ana jiran shaidu nan to yanzu har ta kuɗin ta kawo shaidu haka nan ma itashin tare da yanci bawa ne da awan mai gidansa ya yanta shi ba ce je ka kawo shaidu sai zama ba da shaida shi ya ce ka an baka kwana kaza ya kare an baka sati ya kare ya ce kai yanzu kan ya ishe ka ga sai a gajiyar da yi yanzu ka kasa kawai ka je ka ci gaba da yawa da gidanka hidima amma durran da ya kawo kuma za a saurare shi durran da ya kawo kaga ya rikice na dukiya ko sauraron ka ba za a yi bayan nan kwanakin sai ka je ka sake shigar da kes a wani wuri damin haka abin da ya shafi jini jala shi ma ya bayyana mutum ne ya kashe wani to da aka zo za a masa kisasi za a yi kisasi za a shi ma za a kashe shi kisa ne na ganganci ya tabbata ga shaidu shi ya kashe shi alƙali ya ce to an zartar maka da hukuncin kisa sai ce a'a ai baban yaron ya yace ni ko ɗansa ya yace ni wanda na kashe sai da an wannan yace an sai dan ce a ni ban yafe maka ba in baban ce a ni ban yafe ba ban yafe ba ya ce to kaje ka kawo shaidu cewa an yafe maka kaga sai a bashi lokaci ya ga ba shi lokaci sati ɗaya ya dawo sati biyu ya kasa kawo shaidun cewa an yafe masa da zai kawo shaidun an yafe masa shi nan ba za a kashe shi ba bai kawo ba sai alkali ya duk yadda shi ya sai to yanzu kan fa mun yanke maka hukunci hukuncin ga wacin hukuncin kisa ne a je a kare shi kafin shugaban ƙasa ya sa hannu ko gwamna a zartar masa da hukuncin kisa to yana ne yana jira fayi da je wajen shugaban ƙasa ya sa hannu sai kawai shaidunsa sai suka dawo a sai da ba sa nan sai ga sunan adalai guda biyu suka ce muna nan ya ce yaya yaje a mu ya ce ya yaje shi nan sai a yi hukunci yaya yaje kawai shi kenan ka tashi ka tafi ya yi sai ba za ka ba za a kashe shi ba to za ka ko da da an ce ya an gajiyar da shi yanzu ba zai iya kawo shaidawa daga bayan ya kawo da a saurare shi ba za a zub da jininsa ba mun fahimta yace kaza na tabun waqfun faqad waqtu mannahu rajin shahidan zaba bil qurbi ajila فمن يكتري بيتا لوقت وينقضي ويطلب معوا إن يجده تحولا yace kaza tabun haka nan dangantaka mutum ne ya rasu an zo ana rabon gado ko za a raba gado ta wani kullo ya ce ai ni babana ne wanda ya rasu babana ne ya wuri wata mata a lagos lokacin da yake zuwa kasuwanci ta ya haife ne suka rabu da matan ni kuma na ci gaba da kasuwanci na a lagos bai taɓa zuwa ba ya ce ai babansa ne ya ce to je ka kawo shaidu kaga don ya shiga cikin tsarin masu gado ina ji baban miloniya ne sai zai zaɓu gado su kuma sauran suka ce san ba su yadda ba baban su bai taba cewa yana da da a Lagos ba ko da ka baya cikin masu gado mun zai tauye musu gado sai ce shi lalle shi babansa ne ɗansa ne aka ce to je ka nemo je ka kawo shaidu a ba shi kwana kaza ya dawo babu kwana kaza je ka dawo babu shike na wata ran sai aka ce to yanzu kam an gaji da baka ajali kai baka cikin masu baka kai ba dan wane bane kai ka kasa ka da kai cikin ka kawai sai yanke hukunci ba ba dan sa bane ana nan kwatsan kawai sai ga wasu mutum biyu adalai a sai su da su aka daura auren man lalle ya auri wanke kuma ya haifu ya haifi wannan yaro in me yin suna ne kila da zo aka yi suna yaron. ko kuma da su aka ɗauko yaron a asibiti da mamansa tabbatar da cewa wannan ɗansa ne lalle ɗansa ne wannan ya sha gaya mana ɗansa wa ne ɗansa wa in ma ba sa wuri idan sai a tabbatar da wannan dangantaka kuma ko shaidan sama'i ne kamar yadda mun taɓa karantawa ya mun ji wai wannan ya shahara ma wa ne ɗan wa ne an yi tabbatar ina ba mai ba ma mai shakka wannan mu a wajen ɗansa ne shikenan sai a tabbatar da cewa ɗansa ɗin ne yanzu kawai sai a yi hukuncin ɗansa ne kuma ya shiga cikin masu cin gado shi na sabu waƙafun faƙat da kuma waƙafi kawai wannan waƙafi an zo da gado sai wani ya ce ai gidan babana na wani ya bashi waƙafi ga miskinai ma'ana fi sabilillahi miskinai su dinga zama kuma rayu, ko a dinga ba su kuɗin in an ba da haya sauran magana suka ce ba haka wani aka ce aje a kawo shaidu ya zaga ya bai samo shaidu ba to sai ba an yi hukunci an gajiyar da shi aka ce kai baka da shaida da haka wannan ba wakafi bane kawai sai ga shaidu a dare sai ga mutum goma a a dare suka ce wannan lalle wakafi ya bada shi ya ce ko ya mutu ba a cikin gado ya bada shi fi sabilillahi wa marayu ko fakirai to nan za a karbi wannan shaidan bayan fa an gajiyar da shi an an ce ya kasa ya ce waktu ban na hu ka rubuta wannan don haka take ce wa rajin shahidan da mai tsammanin warajin da mai tsammanin shahidan ko warajin mai tsammanin shahidan wato mai masa shaida gaba da ya yi tafiya kurbi a kusa ajila a sa masa ajali a sa masa ajali mutum ya kawo karan ina shaidan kai ce ai shaidan yana yana gombe kaga kusa ne da yola shi na sai a sa masa ajali kwana kaza kwana uku kaje ka zo da shi ko sati ɗaya ko sati biyu gwargwadon yadda alkali yake gani za a iya zuwa da shi kwana sa masa ajali yace kaman yaktari baitan li waqtin wa yanqabi wa yatlubu ma'wan in yajihu tahawwala kaman yaktari baitan kaman ma mai daukan hayan gida ne ko shago ko wani fili ko gona ko gidan mai ko makamancin wannan liwakin ga wani lokaci wato shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku wayan abi sai lokacin ya ƙare a kama hayan gida shekara ɗaya ta yanzu shekarar ta ƙare wa yatlubu ma'awan amma yana neman makoma wani gidan daban yake son ya koma in ya jidhu in ya samu wannan gidan ta hawala zai kaura ya koma wancan gidan shi ma za a bashi ajali gwargwado yadda al'ada ta gudana ka da hayan gida shekara ɗaya dama iya shekara ɗaya ka baka ana nema a ƙara maka mai gida cewa babu ƙari iya shekara ɗaya ne ya ko dama duk shekara kake biya ka ce ka wannan shekaran za ka fita to sai ka kama neman inda za ka shiga da ka samu wani hayan to baka samu ba har lokacin ya yi kudin ka ya kare yanzu za a ce an baka notice gwargwado na al'ada ta gudana wata ɗaya ne ko wata biyu ne ko wata uku ne a nan najeriya wata nawa ne wata uku ne ko shida ne ma wata shida a kotuna so za ka za a baka wata shida ka je ka nemo so za ka iya baka wani wata shida ka je ka nemo to wata shida ya kare in baka kawo ba dole ka fita wannan kuma ka je ka fashi na wani amma a wata shida nan ka je ka nemo wani gidan dole a daga maka kafa amma za ka biya kudin hayan wata shida ko ba za ka biya ba za ka biya ba wai an baka kyauta ba ne an baka kyauta ne gidan ya ci ba za ka an baka nautin wata shida za ka biya rabin shekara kenan in dubu ɗari biyar ne ka biya dubu ɗari biyu da in ka fita ya ci gaba da amfani da gidansa ko kuma ya ba wani in ba bukatan hayanka a gidan za ka wajibi ne ka biya sai dai in shi ne ya ce babu damuwa na ba ka noti rota shi da bakin ka biya ba wannan kuma ya kyautata maka ne amma ba ka sa da tsayar ba ka ci ai tunda noti sai ba a biya ba ana biya ana biya ai haƙƙinsa ne kawai dai bere fiji kai ba ne yace wa in qama zu ta'jizi ba'du bi hujjatin wa qad kana yanfi Allah fardul wa abdila wa in kana qad alqafilaha fa hal kaza na'am la wala in kana madluban jala yace wa in qama zu ta'jizi idan wanda aka gaji yadda shi aka ce kai an baka lokaci baka kawo hujjanka ba yanzu kawai mun gaji da kai mana sabure maka za a yi hukunci kawai sai ya tashi ba'adu bayan nan bi hujjatin da hujja sai ya kawo kuma hujjansa bayan an ce ba an kore shi abin nan abin nan za a yanke hukunci tun da ya kasa kawo shi wa gaska kane yan fil ajaza kuma ya kasance yana kore gajiya yana cewa a ni ba akwai shaida a baka da shaida akwai shaida yarda da ce kai mun gaji da baka lokaci sai a yi hukunci kawai wannan abu na wane ne baka da hujja dama abu yana hannunsa Ka na naka ne ina shaida baka kawo ba a baka lokaci a dawo baka kawo ba shikenan sai ce to yanzu da yanzu sai ka zo ka zo da hujja daga baya ka kawo shaidu to farzut kai alƙali ka mai da wannan hujjan nasa karka karba ka mai da shaidun karka karba wa abina ka lalata ƙaran nasa ka fata da awan nasa kuma za ka ba za a saurare shi ba amma mun ce sai abin. wanda ya shafi saki da wanda ya shafi wato dangantaka ko da kuma yanci na bawa wa in kana kan alqasilaha idan kuma ya jefar da makamansa ne da kansa wato shi da kansa ya gaba shi saci sai ya saka shaida ita kai ni na kasa kawo shaida da kansa alƙali ne ya ce kai za mu maka hukunci ba ko fa hal kaza to shi ma kama akan yin ne in ya kawo shaida daga baba za a karɓa ba na'am wasu ka ce yi eh. shi ma za a mai da shaidun nasa ba za a karba ba wala wasu ka ce a da shi dai ya ajiye makamansa da kansa ba za a mai da shaidunsa ba a karki nasa shaidu sun ta ba alkali ne ya gajiyar da shi ba ko shi ne ya ce kawai ya gaji to shi kenan daga baya in ya kawo ba za a mai da shaidan nasa ba sai a karbi sai a karbi shaidansa wala magana ta uku kuma shine wala ba za a mai da shaidun nasa ba in kana matsaluba jala idan shi ne aka kawo ƙara jala ya bayyana wato idan shi ya kawo ƙara ya ce yana da shaidu a shi aka kawo ƙara ya ce yana da shaidu wannan abu nasa ne ko da an gaji da shi ya kasa kawa in ya kawo za a yi kenan idan wanda ya kawo ƙara ne shi ne ba za a saurare shi ba a bisa wannan magana ta yace wa in waqa al inkaru adir wa daliban ببينة ثم اليمين نحلة ثم اليمين نحلة وكل الذي يحتاج للشهيدين إن تجرد لن تلزم يمين به بلا وانا بيتوبة سنكرية يدي وانا كان تاسعك إذا لم يكن موتاجا إن كان مشبها ودعواه صحر لكن إن كان مجملا كلام يبين كالتمام لناقص وتفسير إبحام وإن لفظ نشكله yace fa in wa in wa qal inkaru don inkari ya afku mutum ya kawo karan wani yawan ce san abun ba aka yi ba ina bin ka wani haƙi ko wani abu da yake wani abu da yake hannun ka yace nasa ne gidan da kake ciki nasa ne yace ba naka bane na sane shi wanda aka kawo kara shine inkari kenan ko wa azir kamar sa kamar sa izari shine ka nemi ya kawo hujja ko ka nemi ya bata hujjan wanda ya kawo hujja wato wannan to malam ya kawo shi ne ba a muhallin zama domin sai an gama shari'a ne mu yi ba idan an gama shari'a wanda ya inkari ya ce shi za a bin sa haƙƙi sai wancan ya kawo shaidu biyu yace yana bin sa to kafin a zartar da hukuncin wajibi ne sai an ce kai da aka kawo kara kana da hujjan da za ka ture waɗannan shaidu guda biyu ko kai da su ba wajibi ne a kan yadda eh shaidu biyu nan ba adalai ne ban yadda da su ba ya ce to je ka kawo shaidu biyu adalai da suke tabbatar da ba adalai ba in ka je ka kawo shaidu biyu adalai suka ce lalle wai nan suna shan giya ko barayi ne ko mazinata ne shi nan sai a lalata wannan hukuncin da in kuma ka kasa kawowa shi kenan sai a karɓar da hukuncin wannan yana ji shine abin da kotunan mu yanzu ba sa yi sai dai ka dauka ka kara kawai duk shaidan da aka kawo kawai shi nan dole ka karba kawai mutum ne ka san ba mai tsoron Allah ba ne ya zai shaida a kanka a yanke hukunci ko ba dama ka ce baka yadda da shaidan ba sai dai in bai maka ba ka kai a cikin kotun gaba kawai amma a nan ba za a fara to a ka'ida na shari'ar musulunci bayan an gama tabbatar da shaidun kuma kafin a zartar da hukunci a ce wannan haƙƙin ba naka bane kai da aka kawo ƙara ya ce to kana da wata hujja da zaka ture wannan shari'an za ka ne ce eh ɗaya daga cikin shaidun nan makayyaci ne ba mutumin kirki ba ya ce to ka kawo shaidu in ka shaidu biyu a dalai makayyaci ne shike ya ce to kai gashi an bata ainihin hujjanka ko dukansu ba a dalai an bata hujjanka in kuma ka kasa kawowa to wani za a zartar da hukunci da kan baka lokaci daga nan kuma sai a zartar da hukunci don dai kar a zalunci wani ne ma ma'anan a azir kai zari bayan inkari amma idan hujjoji suka tabbata aka kawo shaidu saura a yanke hukunci shine ka nemi ya in yana da wata hujjar da zai bata wa'annan shaidun ya kawo sai yace wa ɗaliban ka nemi wato wanda ya kawo ƙara bi din da shaidu cewa ya je kawo shaidu in wancan din yayi inkari wani ya ce motar ka motar da kake hawa nan tasa ne kace a tawa ne ya ce to kai ka je ka kawo shaidu cewa motar ka ne ko ka sayi ta aurin ka kowa ya sace motar ne aurin ka ya sace maka mota ka je ka kawo shaidu in ya kawo shaidu shi kenan idan suka tabbatar to nan ne za a iya zari a ce to kai da kake motar ka ne ba motar ba motar sa bane shi da ya kawo kara yanzu ga shi shaidu biyu ya kawo adalai cewa ya kai motar aure ka ya biya to kana da wata hujja da zaka tunkuɗe zaka tura wa'annan shaidu in ce eh to bismillah sai tajrihin su ya lalata abin nan adalcin su in ya yi haka da shaida shi kenan in ko ya kasa shi kenan sai a zartar da hukunci ce summal yaminu sannan idan wancan aka ce kawo shaidu bai kawo ba in minu sannan sai kuwa inu ila idan ya cancanci ya rantsi wato sai aka ce ya kawo shaida sai bai kawo ba to wanda aka kawo kara sai a ce ya rantsa ya kawo billahi la ilaha illa huwa musannan ta wani ko billahi la ilaha wa ba amina ko ko cikin nan sai kama ni hadisi shine albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara su ala almudda'i wannan ya inganta cewa duk wanda ya kawo ƙara yadda da awan wani abun hannun wani nasa ne ko yana bin wani haƙƙi ya kawo shaidu amma lafazin alyaminu alaman ankara wanda ya inkari ya rantse wanda aka kawo ƙara in bai daba ya rantse wanda aka kawo ƙaransa wannan lafazin bai inganta amma kuma haka ka'idar take goma saboda akwai wani hadisin da yake goyon bayan wannan an kawo ƙaran wani a gaban manzon sama sai yake gaya wa shi wanda ya ka karan shahida ka au yaminu shahida ka au yaminu ka kawo shi yanzu ba ka waje yan sai tafiyan ka to kaga wannan ya karfafa wal yaminu ala man ankara ne to da haka haka kaidan take amma kara lafazin al yaminu ala man ankara a hadisin law yudanna su bi da'awa man ladda'a رجال دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي يا nan ya inganta. amma wajen ala man an bai inganta ba amma ma'anansa kuma ya inganta saboda akwai hadisi inganci sai shahi za ka au yaminu ya tabbatar da cewa wanda ya inkari rantsuwa zai yi hadisi ya cewa da za a ba mutane duk abin da kai da'awa za a ce eh haka ne da ya zai ta ina bin wani miliyon ɗari sai ka samu wani mai kuɗi a garin sai ka ce kana bin ta miliyon ɗari inda ba a neman shaida kawai sai a ce to ba shi tun da ya ce ina bin ka kagan talauci ya matsa maka kawai kaje je ka yi rinjon shafin wani da kayan da ke cikin gaba ɗaya ka ce naka ko haya ya addabe ka sai ka samu gidan wani mai kyau ka ce wannan gidan ka ne kana kawai alƙali kawai alƙali ya ce to sai tun da ya ce naka ne ya za a fita ka bashi gidan da za a ce ba sai an kawo shi duba da mutane za su yanka ka wani ma zai ce wannan shi ya kashe babana sai a ce to ka bashi jiya jiya miliyan ɗari bakwai da hamsin to bara sai ce lashin ilmai na tsarin mutu duk wanda ya dawa sai ya kawo mai shaida sai ya kawo shaida kuma da kawo shaida ba babu ba da hujja ke an fahimta ko sai ce amma rantsuwan inuhila ai in uhila in ya in an cancantar da shi da rantsuwan sai ta zama da'awa maliya dawa ce ta dukiya tsara ne na abin da ya shafi kan kuɗi ko yake koma zuwa ga kuɗi to nan ne fa ake mai ake ainihin rantsuwa ɗin yanzu ba idan mace ta kawo ƙarin mijinta ya sake ta sai ce bai sake ta ba za a ce ya shi nan ya rafe ni ƙara rantsuwa amma ina bin wani dubu ɗari kawo ba ba bina kawo shaida ya kawo ce kai ran ka kama hanyar ka sai sai ko ya kawo shaida ɗaya sai a ce ya haɗa da rantsuwa shi kenan iya masa hukunci amma in abu ba na kuɗi ba ne ya komawa harkan kuɗi to ba a rasuwa ba a sa rantsuwa a ciki na ba da muna bayyana mata ma ba sa shaida a ciki sai abin da ke kwance su su kaɗe sirrin da su ne kawai suke iya sani to sai a ce su zama shaidu a ciki in ba haka ba mata ba sa shaida sai a harkan kuɗi za mu zo kan wannan yace fa kullu allazi yataju lishahidaini duk da'awar da ko karan da take buƙatan shaidu guda biyu in tajarrada idan karan ya kukuta a ya tsirai ta gabarin shaidu biyun aka nemi shaidu biyun ba a samu ba lam tanzal yaminun bihi to rantsuwa ba ta wajaba da shi ba ba ta wajaba da shi ba ko da ka in a ce matsala ne wanda sai an kawo shaidu guda biyu babu maganar rantsuwa ba za a ce ka kawo shaida ɗaya ka haɗa da rantsuwa ba to idan ba ka shaidu biyu ba shi wanda aka ƙara ba za a ce ran tsaye ba kama ka kawai ka ga wata yarinya sai ka ce ka kai ƙara ka ce zainabu matar ka ne da wata ce a ya ce to ka kawo shaidu an ɗaura maka aure ce ka sai ka je ka rasa shaidu ba ka kawo ba ko ka samu shaida ɗaya ba za a ce in ka samu shaida ɗaya ba za a ce ka da rantsa ba in ka kasa kawo shaidu ba za a ce ita ka rantsa billahi da billahi na wata ba mijinta ba ne babu bukatan wannan amma in harka ce ta kuɗi wannan sai rantsuwa sai rantsuwa ya shiga to sai ce bala idza lam yakun mutaja in kana mushbiha wa da'awahu sahhat lakin in kana mujmala bala ana hada da rantsuwa ana hada da rantsuwa shine ma'anan bala dole mudda'a alaihi wanda aka ka kara ya rantsa idza lam yakun mutajan idan bai kasance idan matsalan ko shari'ar ba kasance tana buƙatuwa zuwa ga shaidu biyu wajibi ba in an samu shaida ɗaya da rantsuwa ma ana iya yin hukuncin to sai a ce to in babu shaida sai a ce to wanda aka kawo ƙara ya rasu ma nan bala Lallai rantsuwa tana waje ba akan wanda aka kawo ƙara ne guda alai amma da sharaɗin mai izalan ya kun mutajen idan ƙaran ko shari'an ba ta kasance tana buƙatuwa zuwa ga shaidu biyu kawai zallawa nan sai a haɗa da rantsuwa shine albayyana to alal mudda'i wa yaminu ala man ankar ko da magana ce harka ce ta dukiya ko abin da yake komawa dukiya karara gida ne ko gona ko kuɗi ko kuma an yi wannan shari'an kuɗi za a bayar mutum ya ce a rantsi na sha misali da kamar mutum idan ya saki mata sai ce bai sun ji aure ta bai taba ta ba shi kenan sai aka ce to ta kawo shaida shaida sai ta kawo shaidun cewa sun shiga daki sun saki labule ko sun kulle kowa cikin samu shaida ɗaya sun ki hada da mai ki hada da rantsuwa shi kenan ta hada da rantsuwa shi kenan sai a bata sadaki cike kaga nan shaida ne akan an sadu da ita amma yana komawa za a ba bata sadaki cike in ko babu shi ya rantsa billahi la ilaha illa huwa bil sabr kuma rantsuwan akan saduwa ne amma kuma kenan ya kubuta daga biyan rabin sadaki sai ake kawo ne ba biya ma da rabi ba kaga wannan ma ya ulu ilal malikin wanda yake komawa dukiya to in ya tabbata shaidu biyu ne kawai wato zai tabbatar abin da ya shafi dukiya ko abin da yake komawa dukiya to wannan za a rantse za a sa rantsuwa a ciki kamar ma ajali ko khiyari ko kuma shufu'a misali a ce wa sati biyu aka baka sati biyu kai ajalin za ka biya baki shi kuma yake sati uku ne ka kawo shaidan sati biyu ne baka da shi diga nan shi ya rantse billahi da billahi la huwa sati uku ne kaga akan akan ajali akan abun nan da aka bayar time lokacin da aka bayar ka biya ne amma kuma yana komawa ai dukiya za a biya kaga yana komawa dukiya ke ba kan ana bin baki wani akan lokacin biya ne haka nan in akan kiyari ne wannan cinikin kun yi shi a bisa zaki kwana uku in bai maka wa za ka da shi shi kuma yake a ba ciniki ne na zaɓi ba kawai ciniki ne na dole kawai ka biya ba zai rantse in bai kawo shaidar cewa akwai zaɓi ba to shi kuma ya rantse wanda ya sayar masa bai ba shi zaɓi ba babu maganan da ke duba kwana uku in ya yi masa biya bai masa ba shi kenan saboda yana komawa ba har haƙƙi ne na me na kuɗi na dukiya so da ta nan kuli mudda alaihi ya rantse idan wancan ya gajiya bai kawo wato ainihin shaidu ba shine ma'anan bala sai ce in kana mushbihan idan ya zo da abun da yayi kama da gaskiya shine mushbihan ai ma ashba al-haqa shi wanda ya kawo karan akwai dan alamun gaskiya ma'ana al'ada ba ta karyata shi ba mun yi wannan misali ina ji a darasin farko ko darasi da al'ada ba ta ta shi ba amma al'ada ta karya ta shi to shi kenan sai zama bai da ne bai da gaskiya ko rantsuwa ba za a ce wancan ya rantse ba ya shari mutum ne wanda haya ma yana gagara haya kullum sai ya ci bashi yake haya amincin gidansa buga-buga yake yi shekara ya kowa na jin tausayin sana taimakon yanzu duk wani mai arziki a buwansa ya ce na binsa miliyan goma kaga al'ada za ta karya kare ana bin bashi miliyan goma kana ba ma ko ya duba wani gida mai kyau ce ai wannan gidansa ne ga wannan bara tsaya ana bata lokaci a ce kai karanta kai an san ka da arziki gidanka ne kowa zai shi zo yace naka ne naka ne kuma an san shi miskini bai da arzikin da zai gina wannan gidan ko ya mallake shi ya ka ce gashi dube ka bai zo sai a ce kai ka zo karanta billahi la ilaha illa huwa gidanka ne ya tuce ka ya bata maka lokaci kaga al'ada tana karyata yin wannan ko kuma ya zama ba ka da alaka ma da mutum baka da alaka a zo ka ce kana bin sa wani haƙi to sai in ya zama mushbihan wanda al'ada zai gaskanta wa da'awahu kuma da'awan nasa hatta inganta ta cika shuruɗinta ma'ana cewa ina bin sa yanki ba cewa ina zakon fa ina bin wani miliyan daya ina tsammani zai ta ah, kaje sai ka samu yaki ba za a tsaya ma ana cewa wancan ya rantse ba saboda bata cika shirin da ba ko ba alaƙa tabbatacciya ko kuma shi ma zato yake yi bai da tabbas ko al'ada ta karyata ma abin da yake faɗan ma ba haka ba ne kasa kwata zai na sai dama ka san shi bai da kullum ya shiga wani hali saboda talauci yana cikin wani damuwa zai da'awan wani mai arziki ya da'awan cewa yana biyan sa biliyon ɗari ya shi za a in haka ne ya kai karan zamana ya yi jari da su ya shi zai tsaya shekara da shekaru yana shan wahala ko ya da wani fili ya ce na zane wannan duka al'ada in ta karya ta ba za a saurari mutum ba bara ya kai ma wanda aka kawo kara ya rantse ba sai ce lakin in kana mujmalan sai dai fa in maganan in kana mujmalan kalamun lakin in kana kalamun in maganan wanda ya kawo karan nan mutmalan a dunkule take yubinu zai bayyana ta sai ka kawo karan zaidu ko amru ko bakaru sai ka ce ina bin sa wani abu a to min haƙƙi ka zo ka zo jin alƙali sai eh, akwai haƙƙi na a kansa a kwato min ah, to me haƙƙi ina bin sa bashin wani abu to me me wani abu kaga mutmalan kenan alƙali ta ya mu ba ma shari'a ka kai bayanin me kake bin sa ka faɗa kaga sai ka faɗa in ka faɗi abun nan ne za a yi hukunci a kai kace riga ne ko mota ne ko makamancin wannan sai ce ka tamami fitin amma ma cika abun da yake tauyayye wato ya ɗauko magana ya ce ya ce li alaihi ashirat ina bin sa dubu goma ina bin sa goma ina bin sa goma to goma na me dubu goma na masara ko dubu goma na kuɗi kaga dole sai ka yi sai ka cika ta magana ni ina bin sa goma goma ne kaga sai ka faɗi me ne wa tafsiri ibhami da kuma bayyana abun da aka lullube kamar mutum ya zo ya kai kara sai ya ce ai ina bin sa kuɗi kaga ya faɗi kuɗi gan ai to amma kuɗin kuma yana buƙatan bayani dubu nawa miliyan nawa ina bin sa masara ina bin sa gero ina bin sa dawa ina bin sa mota wata iri sai ta yi bayani domin a nan a abin ne in kudi ne dubu nawa sai ka yi wannan bayani don alƙali wani zai ta hukuncin abin da ba a san ma da yi ba ne akwai ba ta zo a kan lokaci a sai ce wa in labzu idan wani lafazi ashkala ya rikitar to fayu ba hu baiti na gaba sai ya yi bayaninsa yanzu ya faɗi wata magana ba gane ma me yake nufi ba kamar wani zauranci ne ko wani abu haka ba kai malam kai bayani yadda za a gane mu mun shiga ba mu gane wannan bayanin naka kike nan sai bayani me yake nufi da wannan kalma me yake nufi wal ta'amur bi taqyid qamidin sai umurni da rubuta sai alƙali kenan ka umurci rijistara da rubuta ghamidin wato wata matsala mai wahala matsalan da tana bukatan sai an je an tambayi malamai sai ma sai ka tambayi malamai alƙali li tas'ala anhu don ka je ka yi tambaya dangane da matsalar ka tambayi malamai aw li an tata'ammala ko kuma ka lura a ciki ka yi bincike ka gano ya matsalar take na na magana da alƙali idan ko aka kawo maka karan da akwai rikici a ciki sai ma baka gama fahimtar matsalan ba ka walta amurku ka rijistaran ka mai rubutu ka bai taƙayi da gamirin da rubuta galibin wanda yake da zurfi abu mai wahala ya an anhu don ka je ka tambaya dangane gare shi saboda dangane da shi saboda foko kulli bi ilmin ali kaman kowane mai ilimi akwai mai ilimi To da kai ka je ka tambayi malamai fasalu ala zikiri Allah ta kuntu la ta'lam ko wanda yake ka wa alƙalanci yake sama da kai sai ka ce to ni an kami shari'a fa ya zai da shari'an nan gashi gashi sai kai bayani ko kuma kai da kanka in ka lura ka je ka ji za ka gane yadda ta take ko za ka je ka bincike da kanka a lissa Ka sai ka sa a rubuta sai ka ce a je sati biyu a dawo kafin nan ka yanzu ka saurara ne ka hiyari ne ka saurari shari'a da za ka je kuma ka yi tunani a kanta amma kar ka zartar da hukunci take eh yanzu ma galibi ma shari'a da ake yi zama na farko sauraro ne kaga ba shi an tabbata ba za a yi hukunci ba a duk don aje a yi nazari ne to yanzu ya za a yi iri nan ya za a yi ya za a yi a kawo shaidu to kafin nan kai kuma ka je ka bincika inda za ka yanke hukunci idan aka dawo sati biyu ya kare ka gama fahimta ba sai ka kara sati biyu Zan ka je ka tambayi malamai ko alƙalin da suka fi ka ƙwarewa ko kuma ka je ka bincike wannan ne abin da ya waje ba alƙali amma ba a yadda ya je hukunci da yi wato yi bai fahimta ba bai fahimta ba ya je tambayi malamai ko kuma ya ce bincika mun karanta wannan a tufatul hukam yana cewa wa yujibu da lil maqali da da'awa wa udm mali wato yana wajabta a rubuta ya sa a rubuta masa shari'a idan ƙaran kala ƙara ɗaya ne amma ta shafi abubuwa da yawa sai a rubuta ko kuma dukiyar mai girma ce ko abun akwai ɗan iskali a cikinsa da shi nan sai a rubuta don a je a warware ta kafin a zo a yi zaman kotu a gane inda shari'a ta ko da aka alƙali ya dole sai ya zama mai bincike na ilimi ya zama mai nemuwa ya zama mara gaggawa a wajen hukuncinsa kafin hukuncinsa zai zama wato ainihin daidai don shi ma ya tambayi na gaba da shi ko ya ƙara wato ainihin bincike za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallama baraka a nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh